ku danna subscribe sannan ku danna karrawa welcome to my channel kai yan social media ku ka tayi shi kwaka kun zo sai wani cin mutuncin yaro kuke wani bilanci bilanci ina ruwan ku da shi kuna ta wani magana dan talaka waye waye kito kullu yake sa ya je guri biya kudi yayi hoto waye waye duk wani uban waye kafe da lu'ulu'a a jikinsa ku wanda mai da wani bilalji bilalji kuna ta damun yaro yaro Allah ya taimake shi ya dauka kai a sada kuke mai shi sa da kamar da a ya sada da mai rabo taki ce ga yaro nan ya zama celebrity duk duniya zama magana sa ake saboda kun dame shi baya ga haka kuma har sada kuke mai yanzu haka ma ka raba ɗan biyu wallahi wallahi kamar da yan sanda suka yi mai wasu tsinanin da suka yi mai tuni ku duk duniya ba ku san a ci gaba kawai so kuke kullum a zauna je yau dan Allah ya ka talaka kuma a in Allah ya yi ka mai kuɗi haka Allah ke son ya ganka mana to yaro gashi na yau an waye gari ya ɗaukaka maki sai zuwa mai suke kala daban-daban ya zama celebrity ko ina maganar sa ake Inza a faɗin najeriya akwai inda ba san yaron nan ba duk kun kun dame mu kuna wani magana dan talaka waye waye to ba shegin da kafi hidda kuɗi a jikinsa sannan ba tsinanan da yana zuwa duniya ya kashin kuɗi ko kuma aman kuɗi inda ko kuma a faɗa mu kuna ta damu mu da wani surutu ko ba za ku tsaya iya inda kuke ba kullun hasada tana damun ku baya ga haka da bakin ciki to billahi lazi duk uban da ya sa bakin ciki a ransa da kuma son zuciya da adawa to ba inda zai shi don haka kowa tsaya a iya matsayinsa haka rayuwa take bilalji ina so in gama wani abu guda ɗaya ka kuma sa haka a ranka kuma ka rike a ranka ka ɗauka a kan wannan abin da ya faru da kai kaddara ka ce kuma shi ne matakin nasarar ka na rayuwa sannan duk wani wanda yake ma bakin ciki ko ke tunanin zai ma mugunta ka bar shi da Allah domin Allah shi shine kaka matakin da kake kai ka bar su mahasada kullum a haka za su kare ba su da aiki sai zaman lungu da zaman kan kwana suna munafurci suna ganin abin da yake faruwa to kai Allah riga ɗauka ka ci gaba ka kyale waɗannan tsinanin mutanen da suka fito suna ta ihu duk shagen kuma da ya ƙara mana magana za mu yi magani shi kowa tsaya ya matsayinsa Vamos ma